waɗannan su ne fina-finan da za mu saki gobe idan allah ya kai mu fina-finai ne sababbi waɗanda kuma dukkaninsu mun tsaya mun yi musu ingantacciyar fassara eh, waɗanda kuma da yawa daga cikinsu ma kuna ganin tallansu ko kuma mun yi tallansu za mu sake su gobe da izinin allah dukkaninsu fina-finai ne waɗanda suka ingantattu kuma na tabbatar da cewa idan kuka kalle su za ku ji daɗin kallon su. saboda haka muna masu kira ga kowa da kowa a je gurin yan downloading domin a tura muku waɗannan su ne fina-finan da za mu saki gobe idan allah ya kai mu fina-finai ne sababbi waɗanda kuma dukkaninsu mun tsaya mun yi musu ingantacciyar fassara ah, waɗanda kuma da yawa daga cikinsu ma kuna ganin tallansu ko kuma mun yi su za mu sake su gobe da izinin allah dukkaninsu fina-finai ne waɗanda suka ingantattu kuma na tabbatar da cewa idan kuka kalle su za ku ji daɗin kallon su saboda haka muna masu kira ga kowa da kowa a je gurin yan lodin domin a tura muku waɗannan su ne fina-finan da za mu saki gobe idan allah ya kai mu fina-finai ne sababbi waɗanda kuma dukkaninsu mun tsaya mun yi musu ingantacciyar fassara waɗanda kuma da yawa daga cikinsu ma kuna ganin tallansu ko kuma mun yi tallansu za mu sake su gobe da izinin allah dukkanin su fina-finai ne waɗanda suke ingantattu kuma na tabbatar da cewa idan kuka kalle su za ku ji daɗin kallon su saboda haka muna masu kira ga kowa da kowa a je gurin yan downloadin domin a tura muku waɗannan su ne fina-finan da za mu saki gobe idan allah ya kai mu fina-finai ne sababbi waɗanda kuma dukkaninsu mun tsaya mun yi musu ingantacciyar fassara Eh, waɗanda kuma da yawa daga cikinsu ma kuna ganin tallansu ko kuma mun yi tallansu za mu sake su gobe da izinin allah dukkaninsu fina-finai ne waɗanda suke ingantattu kuma na tabbatar da cewa idan kuka kalle su za ku ji daɗin kallon su saboda haka muna masu kira ga kowa da kowa a je gurin 'yan downloading domin a tura muku